Hmm, masu sauraro yau zamu tashi ne a inda daga alwalar sallar asuba ta haɗa da wankanta baki ɗaya ta dawo ɗakin inna ta canza kaya tunda ta ɗebo kayanta. ganin Hisham ya zo ta san dole tare da Abdallah suke kwana ba zai yi kuma ta yi ta ɗauko kaya ba shi yasa ta ɗebo duk abin da take da buƙata abin sallah ta saka ta yi raka'atanil fajr wanda falalarta manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ta fi duniya da abin da yake cikinta alkhairi bata ko jira ta yi azkar ba ta koma gadon ta sake nadewa. tana jin inna wuron na tada ta ta yi banza da ita duk da idanunta biyu ta baza kunnuwanta ne a tsakar gida ko za ta je fitar su Abdallah ta shiga ɗakin ta ɗauki abin da ya mata saura tun tana azkar tare da tsumayen fitowarsa har wani ɗan ƙaramin bacci ya sace ta saboda rashin isasshen baccin da bata samu ba jiya. Da addu'a ta tashi, ta zabura ta zauna kan gadon ganin rana ta gama fitowa sosai. Ta duba agogon ɗakin ƙarfe sha ɗaya har da rabi na safe. Takaici ya lullube ta. Duka lissafin ta iwar haka ta tsufa a Kano. Ta soma yaya bargon jikinta cike da takaici. Sallama aka yi cikin tsakar gidan. kunnenta ta kasa sosai don tantance da gaske ne ko irin mafarkan da ta saba yi ne kamar kuwa an san tantamar da take yi aka sake rangada wata sallamar habawa ai duk tsawon gadon inna wuro mai rumfa ba ta san lokacin da ta dirgo daga kai ba kana ta kwasa a guje ta dire a ko ina ba sai tsakar gidan saura kaɗan su ci karo da mami wadda ke tsaye tana son sake yin wata sallamar ga zatonta masu gidan ba su ji ta ba zubewa ta yi gaba ɗaya a gaban mamin ta saki wani kuka mai cin rai Ba ta taɓa tunanin ganin mamin a irin wannan lokacin ba da ma zuciya kuma a kusa ita ma mamin kasa daurewa ta yi ta durƙusa ta ɗago muryar ɗin hawaye na fita daga idanunta rungume Maryam gaba ɗaya ta yi a jikinta wani irin yanayi Daidai lokacin da Inna Wuro ke fitowa daga bayi dauke da buta a hannunta, tana mai amsa sallamar don tana cikin bayin take jiyo ta. Ta zaci Maryam na bacci ne. Ɗan tsayawa ta yi tana kallon su take ta ya bata mahaifiyar Abdullahi, saboda ɗiban kama kaɗan da suke yi. Dukkansu suna zaune kan tabarmar suna jimanta al'amarin. Har yanzu Maryam ta kasa matsawa daga kusa da mamin, ganin take kamar har yanzu mafarki take. don ranaku ɗaiɗai ne ba ta mafarki da mamun cikin baccinta. Kasa daurewa mamin ta yi ta ce, ban ga Abdalla ba ina yi ne. Ya fita tattaki shi da Hashimin, bayan gari bakin rafi, kin san an kwana biyu ba a taka ƙafar ba. Cikin mamaki mamin ta ce, Hisham, dama Hisham na tare da ku? Kai Maryam kawai ta gyaɗa mata, Allah mai iko shi yasa na rabu da ganin shi babu irin cikiyar da ban mai sham ɗin ba ashe kuna tare kasa zama kasa zama Maryam ɗin ta yi ta shiga ta ɗauki hijabin ta sulale ta fice tun daga nesa ta hango su zaune su biyu shi da Hisham da alamu magana suke mai mahimmanci sosai a hankali ta dinga takawa tana karasawa inda suke duka idanunta na kan kyakkyawar fuskar Abdallah ta ƙi ta gane Hisham ta ƙi ta fuskanta ban san ta yadda zan fasalta mata ba ban san hanyar da zan bi bai sham i am doing my best sham ka gaya min ya zan yi da ta ce yana faɗa kenan ba tare da ta fuskanci kan me yake maganar ba sai ta ƙara sauri ta isa gare su da ta tuna makasudin zuwan ta gurin ji yi kawai an kama shi na ta fara jansa amma makance ya ɗago yana kallon ta kasa tambayar ta ma sai ido da ya zuba mata ganin yadda ta dage tana jan shi ya sanya shi sauƙaƙa mata wahalar ta hanyar tashi ya bi ta tamkar raƙumi da akala bata ba jan hannun shi ba har sai da suka isa ga tsakar gidan inda wuruka na ta kauce daga gaban shi tashin farko idanunsa suka sauka kan mame shi rintse idan sai ya sake buɗewa don ya tabbatar shin da gaske ne ko kuma mafarki shi ne da yake yi kamar yadda ya saba mami ce hisham da ke tsaye sa ya faɗa ita ɗin ma a jikinta ta ji zuwan nasa a hankali ta wayoyo suka haɗa ido da tilan ɗan nata wani irin rauni abdalla ya shige shi kewa Kauna da soyayya irin na da da iyayensa ta taso masa take jikinsa ya kama rawa ya ji kafafunsa ba za su iya ɗaukarsa ba yau maminsa ce a gabansa durkushewa ya yi agun akan kan gwiwoyinsa kansa na duke a ƙasa hawaye ne ya ɓalle masa tamkar mace jikin mamin a mace ta miƙe ta isa gabansa ta kira sunan shi Abdallah, Abdallah na ka yafe wa mamanka. Da sauri ya miƙe ya kama hannayenta hawaye na sauka kan fuskar kowannensu. Rawa bakinsa yake ya ma kasa magana. Duk abin da ya yi niyyar furtawa sai ya kasa. Ƙaunar mahaifiyar sa yake sake taso masa. Shaƙuwa da soyayya da ke tsakaninsu ba ƙarami ba ne. Yana jin ba shi da kowa idan ba mamin ba. A lokacin da ta guje musu ji ya yi kamar ya mutu. tawakkali da imani da Allah ne ya sa mata yarda da kafin daga bisani ta gano cewa ko koma meye ta aikata musu ba bisa hankalinta ba ne. ce faɗawa ya yi jikinta yana jin nauyin da zuciyarsa na daɗa raguwa wani sauƙi na samuwa cikin zuciyarsa daga abin da ya cunkushe masa a da. Hagu da dama suke zaune sun sanya mamun a tsakiya ko ƙwaƙƙwaran motsi sun ƙi ta dube su cike da tausayi da ƙauna. Abdallah ku tafi ku kwanta haka nan. Allah ya kai mu gobe ko murmushi duka suka yi abdalla ya girgiza kansa yau ma mami komai iya satar baccin ban jin zai iya sace ni kuma na kwanta din ba zan iya baccin ba ita ma haka dan babu ranar ba da ba za ta yi maganar ki ba ko da cikin zuciyarta ne sai dai idan ke kina ji sai mu kyale ki ki kwanta ko girgiza kanta take cikin zuciyar da tana sake jinjina kaunar da ke tsakaninsu tsanar ne na ta ƙara cika zuciyarta tana jin mawuyaci ne ta iya yafe mata haƙƙinsu da ta ɗauka raba ƙaunar da ta yi da ke tsakaninsu na tsawon lokaci ba tare da sun ji ko sun gani ba haƙiƙa Allah ne yake saka soyayyar ɗan adam cikin zuciya a taƙaice kwanan zaune suka yi su duka uku, don sai bayan sallar asuba kowannensu ya kwanta ƙarfe uku na rana suna tare da ita Maryam Abdallah da Hisham maminta duba Abdallah Gobe nake son mu koma gida Abdallah, saboda haka ku fara haɗa iya abin da ke da mahimmanci, saura ku bar wa mutan gidan kafin komai ya ƙarasa daidaita su sake waiwayar su Cikin shagabar da ya jima bai yi wa mamin ba ya ce, Mami ya ɗaga min kafa zuwa jiba akwai muhimmin abin da nake son ƙarasawa kafin mu wuce ɗin. Girgiza kanta ta yi a'a gobe za mu tafi cike da ladabi ya ce, Shi kenan mami amma sai la'asar ko? Allah ya kai mu la'asar ɗin. Wani abu ya ɗarsu cikin zuciyar Maryam, duk da zuwan mamin ya martar da ita kaso sittin cikin ɗari na damuwar da ta shiga, duk da cewa abin na manna cikin zuciyarta. Ta bi su da kallo lokacin da ya miƙe yana cewa sha mai zo ya raka shi. Wani ɗan banzan kishi ya lullube ta haka nan zuciyar ke gaya mata gurin mai raza shi. Sannu Maryam, maganar mami ta dawo da hankalinta. Murmushi Maryam ɗin ta yi ta sunkuyar da kanta. kama duka hannayen ta mami ta yi na gode na gode na gode maryam hakika ba ni da abin da zan iya biyan ki da shi halaccinki da alkhairinki mai tarin yawa ne a gare mu haske ce haka nan alkhairi ce ke a rayuwarmu ni da ɗana abadan ba za mu taɓa mantawa da ke ba maryamu tabbas babu wadda ta cancanta abdallah sai ke maryam Yar halak ce ke gaba da baya kin rike amana da alkawarin da kika yi min tun washegarin ranar da aka kawo wa Abdullahi. Ba ka taɓa sanin masoyinka na asali sai wani abu ya same ka maras daɗi a rayuwa. Maryam ina son ki kamar yadda nake son Abdallah, hakanan ina sake baki amanar Abdallah. Ki kasance a gefensa abadan duka tsawon rayuwarsa. Na tabbatar cewa matukar kina tare da shi ko da bana duniya ba zai shiga mawuyacin hali ba. Don Allah Maryam ki ci gaba da rike Abdalla kamar yadda kika yi a yanzu. Gaba ɗaya Maryam ta ji mami ta rikito mata wani ƙaton nauyi ta ɗora kamar ta ɗaure ta ne da jijiyoyin jikinta. Girman mamin na da yawa a idanunta. Tana ɗaukar ta ne kamar mamanta da ta haife ta. Ta rasa mai za ta ce da mamu Kama kama hannun mamin ta yi. Insha Allahu mami muna tare. babu abin da zai raba mu da ke tare za mu rayu girgiza kanta ta yi ko ku daɗe ko ba jima dole wata rana na tafi na bar ku Maryam. Baya ga haka ma duk musulmi na ƙwarai ana son ya dinga tunawa da mutuwa ko da yaushe. Haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya hore mu ya ce mu yawaita tuna mai yanke jin daɗi. Haka ne mami amma don Allah ki yi shiru kina tare da mu insha Allahu. Murmushi kawai mamun ta sake yi. Kayan sawarsu kaɗai suka ɗiba amma komai sun bar Inna wuro. bawan Allah ku cire wannan abartaku ku mai karɓar hasken rana ku tafi da ita dariya ta bawa su Abdallah ya ce a'a inna ku bar ta ai kuma za ta muku amfani kuɗin shekara guda aka sanya mata kin ga idan aka cire ai an asarar kuɗin ciki tunda mu muna da inverter a can bata fuskanci me yace ba dai amma ta masa godiya mu ne da godiya inna karamcin da kika mana ba zai faɗi ba Kuɗi mamun ta ajiye wa tsoho Alhaji amma ƙememe ya karba karɓa ya ce shi abdalla jika ko ɗaya ɗauke shi ba don an biya shi ya masa aiki ba. Ko a hanya ya ganshi yana da buƙata irin wannan shi mai taimaka masa ne. Mamun ta ce ita ma ba biyansa ta yi ba Allah ne kaɗai zai iya biyansa amma sam tsoho Alhaji ya ki karɓa. Bisa dole ta haƙura ita ma in wurin ƙin amsa ta yi. sai dabara mami ta yi ta cusa mata ƙasan tabarmarta yadda ba za ta gani ba har sai sun tafi. Dukkaninsu suka rako har bakin mota cike da kewa. Maryam kam har da ƙwallonta don ta san za ta yi kewar ƙauyen ba kaɗan. Ka shiga motar Hisham kai da Hisham ɗin idan ya so ma taho a tawani da Maryam. Cikin shagaba irin wadda ya saba mamin ya ce gaskiya mami ƙafa ta ƙafarki. Ba za mu raba mota ba ƙeme mai da kuma ya kasa ya tsare Maryam ba za ta shiga kowace mota ba. Dole Hisham ya shige motarsa shi ɗaya Maryam da Abdallah na gaban motar mamin ita kuma na baya gaba ɗaya ta haɗe gabas da yamma na fuskarta don mami ce ta ce dole ita za ta shiga gaban. Shi kam daɗi ya kama shi ya dinga satar kallonta yana son ta kalle shi ya tsokane ta. Kamar kuwa ta san da hakan ta ƙi yarda ta dube shi. Yana shirin tashin motar Mira ta leƙo daga sauran gidansu da alama tana laɓa tun ɗazun anan. idan ta shaɓe-shaɓe da hawaye sai Abdallah ya kashe murta ya buɗe murfin ya fice yana faɗin ina zuwa Maryam na kallon shi ya ƙarasa inda Miran take sai ta rufe fuskar da mayafi ta hau kuka sosai tana iya hango yadda bakinsa ke motsi da alamu wani abin yake gaya mata daga ƙarshe dariya ta saka ya sa hannun cikin aljihu ya fito da dubu biyar cikin kuɗin da jiya sha miyar kashi cikin gaya cewa atm mashin sai da ta shige cikin gidansu sannan ya jiyo ya dawo cikin motar yana shirin ɗaura belt mami da hankalinta ke kyan wayarta ta ce ita kuma waccan yarinyar fawa ce murmushi ya ɗan saki kana ya ce yana kunna motar zan miki bayani idan muka je gida bata amsa masa ba ya tashi motar bayan ya yi addu'a ta matafi ya soma tafiya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ta dinga maimaitawa cikin zuciyarta sakamakon wani irin ɗaci da take yana tuƙin shi ma yana satar kallonta so yake ta kalle shi kuma ta ƙi kallonsa ya juya ya dubi sit ɗin bayan mami ta ki shingiɗe abinta tana gyangyaɗe ai dole kam sam tun da ta zo garin ba ta yi wani barcin kirki ba tana tare da 'ya'yanta ya cire hannun shi guda ɗaya daga kan sitiyarin ya saka cikin tafin hannunta baby me ya faru Na ga kamar baki farin ciki da dawowar mu gida. Zama hannun nata ta yi cikin haɗe rai. Ka kula fa malam da kyau, tuƙi kake. Kada ka je ka zubar da mu. Murmushi ya kuma yi yana ƙoƙarin sake larabar hannunta. Mutane biyu waɗanda duk duniya babu wanda ke da mahimmanci a guri na sama da su fa nake tuƙawa. Kin ga ya zamar min dole na kula iya kulawa. Bai kyale ta ba sai da ya kuma kamo hannun nata yana murza a hankali kuma a tausashe yana limshe ido. Ta sake zamewa wannan karanta na faɗin. Kada ka ji min ciwo, ka ji min ciwo mana bayan kai ka adana taka amaryar. Ba dan ya daure ba saura kaɗan ya sheƙe da dariya, ya sani sarai abin da ke cin zuciyarta kenan. An zo gurin kaɗan kika gani yarinya, na yi alƙawari kuma sai na cika. da bakin ki zaki furta Abdullahi, kina son shi sai kin san Abdullahi ba kamar rasa bane a jinin mu yake ya faɗa cikin zuciyarsa a fili kowa shi ma sai ya janye hannun shi ya maida kan tukin shi yana faɗan a haka ne fa I'm sorry sauran kirista ta fashe amma ɓangaren zuciyarta ya tausashe ta ba ƙaramin biki suka je suka tada ana yi a gidan duk na tarayyar Abdallah duka ƴan uwan mahaifi da mahaifiyarci ne da suka san halin da ake ciki sai dai babu wanda bai yi mamaki ba ganin Abdallah kamar ba wanda ya kwanta cuta ba ya sani sarai hakan ya samu asali ne daga kyawun weda na garin ni'ima da kuma kyakkyawa kuma cikakkiyar kulawa da ya samu daga Maryam. Cikin mahalarta taron har da Salma da Jidda waɗanda ke ta bin shi da kallon sha'awa da kishi. Kishi kuma na banza i na banza da tun da ya kwanta babu wadda ta tako kafarta da niyyar gaishe shi. A zaton su Abdallah ya gama aiki ne. Cutar da ta same shi ba karamar mummunar cuta ba ce babu ranar warkewa. to ko dama can shi ba yin su yake ba ballantana a yanzu da ya san ajin kowa babu batun komawa bangaren sa a yanzu don mami ta ce bata yarda da gidan ba ma baki ɗaya balle bangaren sa don haka cikin ɗakunan da ke corridor ɗin nan guda hudu ta sa aka gyara biyu Abdalla ya ɗauki ɗaya Maryam ta ɗauki ɗaya tana sanar ta raba musu ɗakin don tuni Don tuni ta yi magana da Hajiya Laila ta Sudan next week za ta shigo Najeriya za ta yi wa diyar President gyaran jiki na bikinta da za a yi. Za ta sauka gidan mamin don sabon gyaran mamin ta ce tana so a yi wa Maryam. A cewar ta ba za su tare sabon gidansu da tun asali a can aka yi jeren Maryam ba, sai ta gama gyara diyarta daga Maryam ɗin har Abdallah ba wanda ya sani. Ita dai Maryam raba ɗakin da maman ta yi musu da kanta ba ƙaramin daɗi ya yi mata ba don nata son koyaya ta yi wani abu da zai fallasa ta gurin mami. Shi kuwa Abdallah cikin tunani mamin ta saka shi da tunanin ko Maryam ta gaya mata wani abu ne game da yadda aurensu ya samo asali. Ita kanta ta yi mamakin baccin da ta yi, ta jima sosai rabon da ta yi bacci irin wannan. Don a ƙauyen ni'ima yawanci daga ta da sallar asuba ba ta komawa, zama take kan abin sallah ta yi addu'o'inta da karatun alkur'ani saboda lokaci ne mai falala da ake sanyin addu'a a cikinsa gari na yin sha za ta jiyo kwaramniyar inna wuro take za ta fito su hau aikin kitsa gidan da haɗa abin kari ba ta farka ba ta farka ba tun da ta kwanta sai shida ta yi sallar asubahi ta sake komawa sau biyu Abdullahi na leƙo ta ba tare da ta sani ba tun da ta ƙulla ɗakin ba ta kwanta Sai sha ɗaya na safe ta kuma tashi kayan jikinta ta cire ta ɗora towel ta shiga wanka. Bayan ta fito ta yi tsaye gaban madubi tana goge ruwan jikin ta, kana ta ja dressing chair ta zauna a tana ƙoƙarin fara shafa mai. Amma fa yau garin kamar da zafi. Ki shafa kaɗan kada ya sa ki gumi da yawa. Ta ji an faɗa. A tsorace ta waiwayo yana kwance a bisa ɗaiɗai kan gadon nata. Hankalinsa kwance kamar a ɗakinsa yake. Sanye yake da t-shirt fara ƙal mai gajeren hannu sai trikwata shi ma ɗin fari ne tas ya yi saisaye da gyaran fuska ya sake yin kyau kamar wanda aka canza shi daren jiya a hanzarta ta miƙe da gudu ta koma cikin banɗakin tsaye ta yi jikin ƙofar banɗakin takaici ya sake cigata da ta bi jikinta da wataƙila gwanin kallon mutane ya gama ƙarin mata kallo Ta waiwaya ga babban mudubin da ke makale a bangon banɗakin ta kalli kanta daga cinyarta ne kawai zuwa ƙirjinta a rufe, amma ko'ina na jikinta a waje yake tuni ƙwalla ta cika mata ido. Ta koma ta sake leƙa shi ta jikin ƙofar yana kwance ba shi da niyyar tashi, danne-dannensa ma yake a waya abinsa. Idan za ki fito ki fito abinki ne zuwa na yi mu gaisa kuma na tambaye ki ba abin da kike zata ba ne. ya faɗa yana sake gyara kwanciyar shi ta ja baya da sauri don gani take kamar yana kuma angota ne idan ban da rainin hankali irin na abdulla a haka za ta sake fitowa kuma haka ake shiga ɗakin mutum ba neman izini baka san ma ya shigo ba tana tsaka da neman mafita ta ji ana nokin ƙofar ta kafin ta kai ga amsawa ta ji muryar mami na faɗin Maryam baki tashi ba ne? Gyaran murya ta yi kana ta ce, Na tashi mami na farka tun azun. Oke ta buɗe min. Rarraba ido ta fara yi kamar wadda ta yi wa sarki ƙarya. Gaba ɗaya ta ruɗe. Abdalla so yake ya ja mata abin kunya haka kawai mami ta raba musu ɗaki da gansu kuma a tare. Ita ga tawul a jiki ta fito daga wanka. Ta matso jikin ƙofar sosai yadda Abdalla zai iya jin ta cikin rawar murya ta ce, Ka ga abin da ka jawo mana ko? Yanzu me ya haka don Allah? tana kallon shi yana dariya ni ban jawo komai ba kwarto ne ni balle ki ce ina an ganna a ɗakin za a jefe ni ko a yi min bulala ki fito kawai ki canza kayan ki ki buɗe mata haushi ya ƙara kama ta ganin yadda ya maida abin ba serious ba cikin ƙunar rai ta ce Allah ya sauwaƙe wallahi na fito ka ganna a haka ya yi wani irin juyi da ciki saman gadon yana faɗin mu shekara a haka mana 'yan mata Maryam me kika ce in ji mami sai tsoro ya sake kama ta kada dai a ce ta jiyo muryoyinsu ta ɗan ɗaga murya ta ce cewa na yi cewa na yi dama ina ban ɗaki ne wanka nake ta faɗa cikin tsoro ok to shikenan bari na shiga gun abdallah dukkan ku baku karya ba shi ma daga ce min zai je wanka shiru idan kin fito ki same mu a dani a jiya zuciya ta saki da ta ji alamun mamun ta tafi Miƙewa ya ya sauka a gadon jin mamin ta soma ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin nashi tana kallon shi ya ki ya buɗe ɗakin. Lallai ma samun wuri. Har ma wani ki ya saka mata a ɗaki kamar nashi ɗakin bata tanka masa ba har ya fice don kada ta kula shi ya sake dawowa ba ƙaramin ɗan neman magana ba ne kaɗan daga aikin shi. Yana fitowa suka haɗa ido da mami. duk sai ya duburburce kunyar ta yanzu ta kama shi ganin yadda ta harɗe hannun ta a ta zuba masa ido yana fitowa suka haɗa ido da mami duk sai ya burburce kunyar ta yanzu ta kama shi ganin yadda ta harɗe hannun ta a ta zuba masa ido sai ya soma shafa ƙirarsa dariya ma ya bata ta kama hannun shi suna tafiya dainin ta ce yaushe Abdullahi ya fara kunyar mamin shi Hala Maryam ce ta koya masa, bai ce komai ba sai murmushi da ya yi, Cikin atamfa ta shirya sufa sharaton kalar lemon green da milk. Ba ƙaramin kyau ta yi mata ba duk da ba wani make of ta yi ba amma Hoda da ta sha ba ta fi fuskarta sosai ta ƙawata farar fatarta. Ta sanya ɗan kunne sai sarƙa na fashion lemon green. Tun daga nesa ya kasa kaucewa kallon ta wani kishin da son ta na ratsa shi. Ta yi masa kyau matuka da gaske. Ta yi kyau matuka da gaske dan ba ta yafa mayafi ba ma. Ta yi hakan ne sabida Mami ta san za ta iya ganin Baiken yafa mayafin da ta yi bayan su biyu ne cikin gidan. Tarsuna ta gaida Mamin cikin kunya da girmamawa ta amsa tana murmushi tare da duban su. Ni kam ai gaba ɗayan ku kun fi ni kyawun gani. Fatar ku ta yi kyau kamar ma ba a ƙauye kuka zauna ba. Lallai su inna wuro sun iya kiwo dole ne kam mu nuna godiyar godiyarmu. Dukkansu dariya suka yi ta ja kujera ta zauna tana gaida Abdallah. Ta kasan ido yake duban ta kana yayi ƙasa-ƙasa da murya. Baby kin yi kyau fa. Banza ta yi da shi kamar ba ta ji shi ba. Ta manta shi ba bai kunyar idan mami yanzu sai ya jawo mata abin kunya tana zaman zamanta. Duk da haka bai kyale ta ba ganin ta ki kula shi hannu ya dinga sawa cikin ta yana cinye mata chips ta. Dan ma kin biyan masa ta yi sai da mami ta kula cikon. A'a Abdullahi ya haka. Ga na cikin filet kuma ma na ga tare muke ci da kai ko? Dan me yau za ka matsa mata? Shi kansa sai da ya ɗan ji kunya da ya tuna tare ba suke ci da maman koyaushe amma yau ya manta da ita. Ringin na wayarta ta jiyo da ta tabbata abdalla ne ya kunna mata don ta ajiye ta ne kawai bata kai ga kunnawar ba. Ta miƙe daga cin abincin ta nufi ɗakin. Sunan Hindata ta gani kan screen ɗinta. Ɗan uwa mai daɗi wani farin ciki ta ji ya kama ta ta haye kan gado kana ta amsa. ‘Yar uwa rabin jiki. Hindatu. Dariya Maryam ta saki sannan ta ƙara shi mata ban gama yi kamar ki ba. Gaskiya da Maryam kun dawo ya Abdullahi ya samu lafiya. Yanzu muka yi waya da mama ta gaya min mamin Abdullahi ke faɗa mata. Yanzu muka yi waya da mama ta gaya min mamin Abdullahi ke faɗa mata jiya bayan dawowar ku. Wallahi kin gani ba ni da lafiya amma har na ji na warke. Eh da gaske mama take hindatin yanzu haka muna gida. Ya gida ya mai gida. Katse ta hindatin ta yi cikin zumuɗi. ina wallahi adda Maryam ba zan iya zama ba ki duba hanya ni nan zuwa tun kafin ta amsa mata ta katse waya ta dubi wayar tana murmushi Hindatu uwar kai da karaɗi har yau ba a canza hali ba tana fitowa suka yi karo da baba uwani na fitowa daga kicin cike da murna baba uwani ta kalle ta a'a Maryamu Baba uwani ita ma ta amsa mata fuska ta ɗauke da murmushi sai da suka ɓata mintuna suna hira a gun kafin ta wuce Kowa ta koma dainin tuntuni su mami sun kusa kammalawa Dama ita tuni ta ji ta koshi zuwan ta kawai ya sa ta koshi. Na haka ji juya abincin kawai ta zuban ga abin kinkin da kika ci ba Maryam. Na koshi mami ta faɗa tana murmushi. Ko a ni'ima ma haka take yi mami. Ba ta son cin abinci in ji Abdallah cikin salon jan faɗa. Ya ɗan ja kujerarsa baya alamin ya koshi yana hamdala a bayyane. Mami tun jiya fa aka soma turo min saƙon koma gurin aiki. dan watannin da muka ɗiba sun cika so jiya ba mu jima da dawowa ba sai ga test ɗinsu za mu zauna da Mr. President gobe a Abuja insha Allah. Shiru mami ta yi na ɗan wani lokaci kana ta ce anya Abdullah ba za a kura da aikin nan ba kuwa. Murmushi ya yi kaɗan bayan ya yi miƙa ba komai mami ai duka aikin taimakon al'umma ne. Idan lokacin barin ya yi za a bar shi, yanzu aikin da na fara nake so na ida da shi. Alhaji Hamza mai ƙusa ina da zargi mai ƙarfi a kansa. Allah ya taimaka yanzu yaushe za ka tafi? Da la'asar insha Allah jirgin yamma jirgin yamma ne. Allah ya kai mu. Satar kallon Maryamu yake ya gaya yanayin ta yake sai dai sam ta ƙi yarda su haɗa ido.